Bincike ya nuna cewa 'yan gudun hijiran sun shafe wa'adin da aka yi musu alkawari na za a rinka su abinci a kowane wata uku, hakan kuma bai yiwu ba. halin da ake ciki an kawo kayan abincin har sun soma lalacewa shugaban 'yan gudun hijira a jihar bauchi buba musa shehu ya shaida mini cewa suna cikin halin galabaita eh, ni sunana buba musa shehu ni ne shugaban 'yan gudun hijira na bauchi state chapter gaskiya mun riga mun galabaita mu 'yan gudun hijira na bauchi gaba daya mun bauchi state gaba daya mun galabaita akan me babu abinci ba inda za mu je mu nemi abinci kuma an kalice mu an ce kar mu fita ko ina to kuma babu abin da aka kawo dama yaya ake baku abinci dama from time to time ne suna kawo mana abinci su mutane north east development suna kawa north east development dama muke dogara da su hmm. to sun ɗin ma yanzu sun gashi sun kawo abinci a abundance sun kawo abinci sun wace rabon ku da ku karbi abinci yau wata uku da sati biyu hmm. wata uku da sati biyu yau hmm. to dama akan baku kan wani lokuta ne sun yi alkawari akan cewa kowane wata uku za a ba mu abinci kuma sai ya zo ya zama to wani abu ya zo ya shiga batun corona to har shugaban kasa ya yi magana akan cewa maza maza a kawo mana dauki domin idan aka rufe eh, wurare mun ba za mu samu abinci ba amma an kawo abinci kawai su da su yi biris da mu sun kama hanyar sun tafi kuma ga abinci yana ta rubewa a cikin store ba su bamu ba yanzu ko in gudun hijira a nan bauchi wanda ke na shi arewa maso gabas kun kai nawa yanzu a bisa yawan mu dubu hamsin da shida ne hmm. wa'anda muka zo daga borno adamawa yobe taraba jami'in raba kayan abincin da aka tara a ɗakin ajiye kayan abincin na hukumar bunƙasa shirar arewa maso gabas wato nedc ya yi bayani kan matsayin raba kayan abincin abin da ba daidai da ga da gaske ne lokacin da minista na ga komai da komai yanzu sun je sun same ni to ina nuna ba wa wa yan majalisun tarayya chairman da deputy chairman da sakataren su sun same ni hmm. a waya house ce to ai ku kun san ba na wani fara da kawai zan ce da kuka dai abin nan sai ku je ku samu those wanda suke da powers din hmm. sai ku gaya musu su sai su bayani ma menene sai su gaba da kwantiti kaza gaba da kwantiti kaza gaba da kwantiti kaza hmm. yanzu aka ana kan legislators na go state government last hmm. week aka gama wancan week din yanzu kana ba ma yan majalisun tarayya ne ni instruction aka ba ni na gane daga md eh, a ba ma yan majalisun tarayya da sanatoci da yan majalisun wakilai haka na tarayya amma ba ka umarnin ka ba masu wa'annan yan gudun hijira ba ba if i available zan bayar ai ne ai na saba dilin da su ina abin nan aka ce ka bada kaza kan ba su sun sani da suka zo na ce musu ko kun sani ba in aka ban umarni sai in aiwatar a wata sabuwa kuma al'ummomin yankunan kananan hukumomin katagum da giyaɗe da kuma zaki waɗanda aka killace su kirif babu fita dare da rana na tsawon kwanaki goma in banda ranakun asabar da ya fara aiki a ranar talatan wannan mako suna korafin ba a basu ko da kwayar tsakuwa ba a matsayin tallafi abdulwahab muhammad wurin amurka daga bauchi a najeriya